Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan hantsin ranar 25 ga watan Nuwamba shekarar 2016 akan mitoci 25 da 60. Eh, a jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad da lol da niya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a barkamu da wannan lokaci baba yakub matsiri ne tare da ali mustapha sokoto muka sake dawowa mu gabatar muku da mu na wannan hantsin to bayan kun ji labaran za ku ji yadda ake bukin ranar cika ciki da aka yi jiya a duk faɗin amurka cika cikin mu mun shi na amurka kuma da african star mun kawo wani african star ciki don mun samu kuma rago muka muka gama da wannan ba muka yi muna kuma da rahoto akan juyin mulki da aka yi cikin wata jam'iyyar adawa ta najeriya da ke goyon bayan buhari da atiku a lokaci guda me yasa aka jefar da jonathan saboda jagoranci ne aka kawo buhari buhari ma in bai mai da hankali ba ya gyara al'amuran da ake zargin sa akai shi ma zai gane kurinsa a 2019 sa'annan kuma a cikin shirin za ku ji tasirin adawar tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo ga karban rance da gwamnati za ta yi haka kuma akwai shirin kallabi da maryam dauda za ta kawo muku da sharhin wasu jaridun nan amurka da nazir hausawa zai gabatar sai kuma sakonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun ji labaran duniya To jama'a barkanmu da hantsi yawan amurka da ke son a sake kirga ƙuri'un a zaben shugaban ƙasar da aka yi kwanan baya a musamman wasu jihohi guda uku na ƙasar yana daɗa yawa bayan da aka ankara cewa yawan ƙuri'un da hillary clinton ta samu fa sun zarce na donald trump da kulu fiye da miliyan biyu sannan kuma ga wasu rahotanni da ake samu suna shigowa da ke nuna cewa an yi magudi a wasu mazaɓu tun cikin makon jiya da wasu lauyoyi masana harkokin zaben suke shawartar madugun kamfen din ita hillary din wato john podesta da cewa ya fi sa a je a sake kirga kudin da aka jefa a jihohin wisconsin da pennsylvania da ko michigan saboda suna jin an albanta kwamfutocin da aka yi amfani da su wajen jefa ƙuri'an kamar yadda mujallar new york ta nuna lauyan sun lura da cewa kuri'un goyon bayan ita hillary din sun kasa da maki bakwai a yankunan da aka yi amfani da kwamfuta wajen jefa ƙuri'u ba kamar goyon bayan da ta samu mai yawa a yankunan da aka yi amfani da kuri'un takarda ba ha kuma lauyan sun ce ƙarin hujja su neman son a sake kirga kuri'un nan shine saboda yawan ƙuri'un da shi donald trump ya samu a duk waɗannan jihohin guda uku ba su shige kashi biyu cikin ɗari na dukkan kulun da aka jefa a jihohin ba shugaban ƙasar ukraine petro poroshenko ya ce sabon shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya tado da batun tsokana da rasha ke yi musu da kuma mamayar haramci da take yi wa yankin crimea a hirar da suka yi ta wayar tarho da juna a jiya alhamis a wata ganawa haɗin gwiwa da manema labarai da yi a birnin brussels tare da shugaban majalisar tarayyar turai donald tusk da shugaban hukumar kasashen tarayyar turai jean claude janka mr poroshenko yana cewa ya yi wa donald trump cikakken bayani dangane da halin da ake ciki a gabashin ƙasarsa da kuma can yankin crimea maganganu da aka ji suna fitowa daga bakin trump a lokacin yakin neman zaɓe suna nuna alama cewa idan ya ci zaɓe zai sauya alƙiblarsa zuwa yin aiki wajen inganta dangantaka da ke tsakanin amurka da rasha musamman trump yana fitowa yana yabon shugaban rasha vladimir putin kuma yana cikin hillary clinton saboda tana sukan lamiri shi mr putin din to kuna jin labarai daga sashen wasu mura amurka a washington dc ne wani harin kunar bakin wake da kungiyar isis ta ce da motocin ta aka yi amfani aka kai shi jiya alhamis a wani gidan mai da ke kusa da bagadaza a can iraq ya kashe mutane sun kai kamar saba'in akalla galibin duk wanda suka rasa rayukan nasu dai an ce mutanen ƙasar iran ne da suka je can iraq kuma domin su shiga tattakin arba'in da 'yan shiya kan yi a birnin karbala kuma hukumomin iraq don sun ce akwai tarin motocin fasinjoji na safa-safa da ke tsaye a kusa da gidan man haɗe da sauran ƙananan motocin masu unguwa da ke ajiye a wurin da su ma dai tashin bam ɗin aka ce ya shafe su majalitar na iran suna kan hanyar su ta koma gida ne a ƙarshen wannan tattakin na arba'in da aka kammala kuma dama an ce an saka sojojin iraq zaman shirin kuta kwana saboda tsoron aukuwar irin wannan farmakin a lokacin wannan babbar hidima ta shekara-shekara da 'yan shiya sukan yi a can karbala din tun dai kungiyar isis wacce ke adawa da su 'yan shiya din ta dauki alhakin cewa ita ta kai harin wasu manyan 'yan siyasan kasar ghana su uku da aka hana wa shiga takara da farko a zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun dokoki da ake shiri yin a ranar bakwai ga watan disamba na mai zuwa sun ce da kyar a yi zaɓe adalci edward muhammad na jam'iyyar pnc da papakwasi indom na jam'iyyar ppp da kuma nana kunedo a jimar rollins matan tsohon shugaba jj rollins kuma ita ce 'yar takarar jam'iyyar ta ndp sun bayyana ra'ayinsu ne a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da suka gabatar inda kuma suke zargin hukumar zaɓe da cewa bata yi shirin da zai sa a sami zaɓe mai inganci ba bayan zargin da suka yi na cewa har ila yau dai an hana wasu 'ya'yan jam'iyyar nasu tsayawa takara ko a zaɓen majalisun dokoki shugabannin jam'iyyar ukun da sun ce hukumar zaɓe na shirin gudanar da zaɓe ba a bisa ƙa'ida ba labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla za mu faro mu ne a nan amurka inda jiya alhamis aka yi bikin hutu na ranar godiya ga allah ko kuma ranar cika ciki a hiranmu da muhammad nasiru abubakar ali malami ne a jami'ar new york ya bayyana mana kuma ya mana bayani na wannan ranar asalin wannan abin ya fito wurin lokacin da su wanda suka fara zuwa nan garin daga ingila da su da native americans da suka da su kasan akwai yaƙe-yaƙe da suka yi kwarai da gaske mm. akwai tashin hankali da suka yi don su native americans ɗin da ake ce musu red indians da kenan nan ai ba su yi maraba da zuwan su akwai mutane suka fito ingila ba don haka sun samu abani kwarai da gaske to kan muna da tarihi dai kamar abin bata kare lafiya ba don zuwan su nan sun an yi kashe-kashe aka kashe su indians din da yawa da dama to thanksgiving yana cikin abin nan ina jin lokacin sulhu da aka yi ka gane tsakanin su to asalin wannan kenan na wannan thanksgiving din ya fito kenan da abincin da aka yi aka samu talo-talo aka kama a daji aka kawo aka yanka to iso su suka suka ci wato dalili kenan da yasa wannan lokaci ma kowa sai talo-talo din a talo-talon kawai ake ci ko da mu nan gaya maka Ah, mun yi shi cikin cikin mu mun yi shi na america kuma da african star mun kawo wani african star ciki don mun samu kuma rago muka muka gama da wannan ba muka yi to menene ainihin abubuwan da ake yi a wannan ranar idan lokaci yayi ka san wannan shi wanga bikin shi ne fa babban bikin da ke nan america ya fi christmas girma ya fi duk wani holiday da suke shi nan garin don wannan holiday ne da ya zama na it doesn't matter ko meye addinin ka ka gane ko kai kirista ne ko kai ba ne ko kai musulmi ne wanga addinin da ya zama na asalin shi ba kan addini yake ba don haka wannan shi wannan ranar yanzu haka wanga weekend din da muke ciki shi ne cikin shekarar america tafiya da ake yi an fi tafiya cikin wannan weekend din fiye da kowane weekend cikin amerika don kowa na zuwa gida wurin iyalin shi to abin da ake yi ne ana haduwa ne kawai a ci abinci kowa yana gamuwa family duk wanda ke da iyali kowa na tafiya kowa ya koma gida ko ya je wurin iyayen shi ko ya je wurin surkannin shi a gamu tun da safe a ci abinci kuma a yi kallon shi american football a so a samu talo-talo a nan a gasa to ni a wurina mhm. na fi son wannan hutun da kowane hutu a america don na san wani kila kamin tambaya muhimmancin shi wurina. na eh, ah. e daman da abin zan tambaya kenan muhimmancin shi a wurinka da ma sauran 'yan afirka muhimmancin shi wurina shi ne duk wannan ya zo garin nan amerika ina jin me shi na tuna ranar da ya zo da lokacin da ya zo ko me za mu faɗi game da amerika akwai albarka nan duk abin da ka zo ko mai ka zo nema na insha Allah in dai ka sa ma kanka abin nan eh, effort insha Allah za ka samu to ni wanga hutun muhimmancin shi ne wuri na ina yi godiya zuwa ga wurin ubangiji da abin da ubangiji ya bani da ni da iyali na dangi na farko da zo nan ni da ni kadai ne amma yanzu brother dina kowa na nan to kaga wanga ranan rana ne ba wai she in ma ba she ka bi suna su tarihin america yana kai aka samu thanksgiving hutun bukin thanksgiving ba kai naka kana magodiya ba kana magodiya wa america ba ne kana magodiya wa ubangiji da abin da ya maka To madalla Muhammad Nasiru Abubakar Ali na Jami'ar New York kenan. A Najeriya kuma tsohon shugaban kasar Olusegun Obasanjo bai yarda da rance da gwamnati take niyyar ci ba obasanjo ya bayyana haka ne a wani taron lacca a birnin ikon lagos da aka yi don tunawa da chief akintola williams ga umar faruk musa da karin bayani dadin dadawa olusegun obasanjo ko da yake ya jinjina wa gwamnatin muhammadu buhari dangane da yaƙi da take yi da cin hanci da karɓar rashawa ya nuna cewa akwai bukatar gwamnatin kuma ta duba waɗansu sassa na gwamnati kamar majalisar ƙasa to ganin cewa ya taɓo maganar basussuka ga najeriya da kuma yunkurin da ita gwamnatin ta muhammadu buhari ke yi a yanzu na ci wani sabon bashin na tuntuɓi wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki wanda ya wallafa ƙasidu da bayanai daban-daban akan maganar cin bashi a gwamnati wato malam shu'abu idris domin in ji ko yana ganin tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo shina da hujjar naya soki yunkurin da gwamnatin buhari ke yi na cewa bashin dala amurka har miliyan dubu talatin a matsayin shi na tsohon shugaban kasar najeriya wanda ya mulki najeriya har so biyu kuma ya jagoranci gwamnatin da ta yi nasara a kan samun langwame da muka samu a bashi da da ya mana katutu a kasar nan kasan a lokacin da ya hau mulki a 1999 kusan ana bin kasar nan dala miliyan dubu arba'in da biyar ne kusan duk shekara a wannan lokacin muna biyan dala miliyan dubu hudu a matsayin ruwa kawai na bashi a tsohon nan da ya zo ya yi amfani da mutanen da ya sani a duniya har aka samu kasashen turai suka yadda suka yafe mana bashi kusan dala miliyan dubu ashirin aka yafe mana sheku kaga in akwai wanda ya kamata ya tsokaci akan wannan bashin bara mutanen ne guda biyu in zuwa a kwanjuwela ministan kudi da ta rawa gani wajen yafe mana wannan bashin da shi kuma obasanjo da ya jagoranci gwamnati a lokacin da aka samu wannan rangwame amma a siyasance ko a ƙa'idance ta aiki wane dalilai ne ya bayar wanda ka gamsu cewa e ya kamata a saurari batun da ya yi cewar bai kamata gwamnatin shugaba muhammadu buhari ba ta ciwo wannan bashi a daidai wannan lokaci duk lokacin da zaka ci bashi akan duba ababe kaman guda uku ko hudu na farko nawa ake bin ka bashi a yau saboda kada ka zo ka ci bashi ya zo yau zama maka yayi yawa yayi katutu kusan ka kasa biya a yanzu kasan nan ana bin mu bashi tsakanin bashin gida da bashin waje bashin da ake bin mu ba zai kasa dala miliyan dubu goma sha biyar ba a yau in ka haɗa bashin da ake bin kasan najeriya malam shu'abu idris kenan wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattaunawa da na da shi abuja a waje daya na tuntuɓi malam garba shehu babban jami'in hudda da jama'a a fadar gwamnati domin in ji ko gwamnatin za ta mai da martani inda ya bayyana min cewa lallai ba za su magana ba a yanzu a yanzu dai an sa ido a ga ko gwamnatin za ta mai da martani kamar da take mayar sauran 'yan kasa masu yi mata suka umar faruk musa amurka a abuja nigeria kuma dalla a gaida umar faruk musa yanzu kuma sai a shakata da wannan wakar. sana'a ya o aiki da mu ɗauka hakkun aikin mu kawai shi ne aiki aikin wani ba aiki ne ba kan da mu ɗauka hakkun sana'an mu kawai ita ce sana'a sana'a wasu ba sana'a ce ba idan muka ɗau wannan hanya a kwana a tashi ko wallahi na san sana'an mu tana ba sannan aikin mu yana baya sannan ku san tana baya babu misali ɗan kima sannan ga wani ɗan yaro ya yi makaranta ya ƙare ya je shi amerika zuwa london ya zo gida nan ya zauna ga ofis ga littafi ga masin ya kuma yanzu kuma sai rahoton mu kan rikicin cikin gida da ya tarnake jam'iyyar adawa ta pdm abinda ya kai ga canjin shugabanninta ga rahoton da nasiru adamu 'yar hikaya ya shirya akan wannan lamarin I have to stand up to call on the chairman, Malam Manir Waziri of Qatar. kaddamar da munir garba waziri a matsayin shugaban jam'iyyar adawa ta pdm a najeriya da kwamitin zattarar jam'iyyar ya yi da hakan ya kawo ƙarshen shugabancin bashir ibrahim yusuf pdm ta zargi yusuf da barin jam'iyyar ta zama kara zube da kuma neman haɗa jam'iyyar da wasu jam'iyyun adawa biyar shugabannin jam'iyyar sun yi da pp a abuja don ɗaukar wannan matakin da tuni masana suka ce hakan fara kamfen ne na tsayar da ɗan takara da zai kara da jam'iyya mai mulki apc in allah ya kai wa shekara ta dubu biyu da tara jam'iyyar dai bata musanta alaƙa da tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar ba ta ce zuwa yanzu ba ɗan jam'iyyar ba ne a za ta yi maraba da shi in ya shigo jam'iyyar ga abun da dan kwamitin zartarwar jam'iyyar aminu gondu ke cewa idan buhari ya decidin ya takara a karkashin pdm a 2019 mai jama'a za su faɗa kullum haka kuke ta muhawara da mutane ku ce a tiku ba naku ba ne kaza kaza amma za a yi mamaki fa idan aka gan shi ya shigo jam'iyyar na yana cewa zai takarar 2019 babu abun mamaki a ciki a siyasa siyasa kowa ya san yadda siyasa take tafiya jagoranci ne idan aka ba mutum bai daidai ba sai a kauce masa a nemi wani me yasa aka jefar da jonathan saboda jagoranci jagoranci ne aka kawo buhari buhari ma in bai mai da hankali ba ya gyara al'amuran da ake zargin sa akai shi ma zai gane kurinsa a 2019 shugaban rikon kwariya na jam'iyyar munir waziri ya yi alwashin farfado da jam'iyyar kofar mu a buɗe take kowane lokaci yan jam'iyya su ba mu shawara inda za a ce da jam'iyya gaba sannan za mu tafi da kowa shugabanni da membobin jam'iyya insha Allah alhaji munir me alakar ka da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar a dan jam'iyyar PDM ko a matsayin munir garba waziri a matsayin ka na munir dan siyasa duk dan siyasa da ke Najeriya alhaji Atiku Abubakar mai gidan shi ne shugaban shi ne daidai gwagwado ana mai biyayya ba shi kadai ba ba shi kadai ba ba shi kadai ba janar buhari ma shugaban mu ne mai gidan mu ne saboda kai duwon dan siyasa da kai wannan matsayin shugaba ne kuma dole za a mai biyayya kina wa masa biyayya kenan kai ma janar buhari ko atiku abakar atiku dukkan su ina musu na garzaya inda na tambayi shugaban da aka kwabe bashir ibrahim yusuf sa kan wannan lamarin yusuf dai bai fito filiya ya suna atiku abakar a matsayin kanwa uwar gami ba amma ya ce sam ba kwabe shi ba harkar demokradiya ba a karfa karfa ko dai kai a rarrashi ka ne maslaha in kuma kuma ka ce za ka zama dan tasha za a yi kokawa to shi shikenan kowa ma zai yi rigarsa ka san an ce babba idan ya da girmansa yara sai su yi wasa da shi har ma su taka alhaji bashir na fahimce ka da har yanzu kai ne kake daukar kanka shugaban pdm eh ai to ka bata cire ni ba wayannan mutane kuma da suka abin da suka yi sun yi ne ya fahimta su amma idan suka koma wajen lauyoyinsu da kuma iyayen gidansu za su ga cewa ba su bi doka ba tsarin mulkin jam'iyyar nan ne na rubuta shi saboda ni na rijistar jam'iyyar nan rijistar jam'iyyar ma yana hannuna yanzu su dai sun karbi abin da su karba sun biya bukatar wanda ya turo su kwamitin rikon zai yi aiki na tsawon wata uku gabanin zaben sabbin shugabanni nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya madalla wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma karfe biyu da minti goma sha bakwai na dare a nan washington yanzu kuma ga shirinmu na gaba kallabi. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Dr. Lada Adamu Function ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, fannin koyar da aikin jarida. Yau za ku ji ci gaban hiranmu da ita, inda na tambaye ta ko yaya take ganin tsarin ilimin Najeriya da ma fahimtar ɗalibai da kuma yadda suke cin jarabawa ga amsar da ta bada. Eh, eh faduwan yanzu ya ragu yawanci dai ba su iya turanci ba ne. kin gane mm. shi ke kawo wannan kuma problem din daga kaman secondary school irin malaman da ake kai a kai 'yan bautan kasa mutum bai karanta ilimi ba education ba a ce ka je secondary school kai tici hmm. irin wannan ma yana contributing to poor educational eh, level na ɗalibai din kuma akwai a eh, standard ya dan fadi domin ba a funding jami'oi kamar yadda ake yin da kin gane kasan yanzu ba kudi babu abubuwa da yawa sani nemi littafi ma baka samu ba sai dai ka siya a kasan waje mm. littafi mai kyau yanzu ba za ka samu yanzu dai za ce daga dubu takwas zuwa zuwa goma har nan gaba dai kuma ɗalibai da yawa ba su da kuɗin siyan littafi sai abin da an koyar musu a aji shine kawai suke riƙewa a ƙwaƙwallonsu amma kin ga da ɗin nan sai ki ga mutane da yawa suna siyan littattafai a yanzu ɗalibi ma ba shi da kuɗin siyan littafi hmm. kuma babu scholarship kuma iyayensa maybe manomi ne eh haka ɗin dai wanda mu ma muke iya ma muna ɗan taimaka musu kamar wasu littattafan mu mu dan ba su wasu shafi a ciki su ajiye su photocopy kin gane eh. Eh. ban gane ba da kika ce kukan taimakawa dalibai da aran littafi don su sake buga wani shafi wato photocopy kenan wuraren adana littattafai fa da ake kira library babu littattafan ne library din ma akwai poverty a cikin eh, talauci akwai shi a cikin library din ma akwai kuma wasu littattafan da ke library ɗaliban ma sun je suna yage wasu shafi daga cikin littattafai din eh, wasu kuma tsofaffi to yanzu dai a ce dai kamar mu a nan arewa mun za mu samu irin masu kuɗin nan sa iya donating littattafai su tura ma jami'oi i think that is very good Dakta akan samu mutanen da suka gama jama'a da ke waiwayawa baya su ba da tallafi ko wani taimako ga makaranta? Eh, suna kawo mana kwamfuta, wasu suna ba mu littattafai, wasu suna ba mu kujeru, eh, wasu suna ba mu dai abubuwa dai hakan da zai taimaka ga koyarwa dai suna bayarwa. Wato wayannan ake ce musu alumni ba? Eh, da eh, turanci. Eh, suke taimaka. kuma abu muna da sa'a wa'annan mutane a alumna namu is very deep suna kuma dan taimakawa to kamar samar da littattafai ko kayan koyar da ɗalibai hakkin makaranta ne ko ko gwamnati to malama <laughs> eh, gwamnati ne ya kamata su ba makarantu din kuma makarantu din kin san yanzu ana rashin kuɗi fa mm. so ana ƙoƙari ne a biya cewa malami ya samu salari ya ci tuwo kin gane mm. kuma bayan wannan ma babu enough kuɗin da za a ce za a tsaya a yi research ko kuwa a yi wasu abubuwa da abu duniyar ne ta san zamani. To, dakta jami'o'in suna kai korafinsu inda ya kamata akan rashin littattafai da kayayyakin koyarwa? Eh to, kamar jami'o'in din suna wasu suna siyan littattafai wa library ba, Mm. eh suna yi haka amma dai gaskiya kam university system na nigeria is underfunded ba a samu enough kuɗin da za a yi a yi abubuwa a running university da shi kuma gashi ana ta buɗe wasu jami'o'in duk da dai masu zama kansu amma ba su da faculty da yawa suna daga faculty biyu faculty uku oh. hudu ba wanda yake kai biyar shida haka dai Masu sauraro iyakacin shirin namu na yau kenan sai kuma mako mai zuwa 'yan Allah kai mu za ku ji mu da karashin wannan hirar. A madadin babbar bakuwar tamu Dr. Lada Adamu Fangshen da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Toma da a gaida Maryam Dauda yanzu kuma sai wasu sharhin jaridun Amurka. daga Naziru Ahmad Hausawa. Sharhin jaridin Amurka. A wannan makon za mu fara da jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken yaushe fararen fata ma'aikata a Amurka za su farka su gane Trump ɗan nan fara ne. Yayin da muka mai da hankali wajen fashin bakin muhimmancin da kuma abambancin sakamakon zaɓe, kowa ya yarda da cewa ajin ma'aikata fararen fata sun taka muhimmiyar rawa wajen nasarar da Donald Trump ya samu a wasu wuraren fitowa da suka yi zaɓe alhalin a daha sun daina yin zaɓen ya taimaka. A yanzu da Mr. Trump zai shiga fadar gwamnatin Amurka domin aiwatar da abubuwan da ya yi alkawari a yayin da yake kamfen shin zai aiwatar da hakan Abin da kamar wuya, domin tuni shugaban mai jiran gado Donald Trump ya yarda wasu abubuwa muhimmai da ya alkawarin aiwatarwa a yayin kamfe ɗin nasa. Sai kuma wani labarin da ta rawaito da ke bayani akan ayyana wasu mata 'yan jam'iyyar Republican domin ba su wasu manyan mukamai a gwamnatinsa wanda hakan ya sirka mutanen da ke kewaye da sabon shugaban da ake wa ganin duk maza ne kuma fararen fata. Ɗaya daga cikin zaɓin da ya baiwa mutane mamaki dai shine zaɓin da ya yi wa attajira kuma mai ba da taimako na musamman Betsy DeVos a matsayin sakatariyar ilimi. Sai kuma malaika jaridar USA Today. Inda take cewa mutane da yawa sun rasa rayukansu a tsakiyar Iraki a ranar Alhamis a yayin da wata mota dauke da bama-bamai ta kai hari akan wasu motocin bas-bas na 'yan shi'a da ke hanyarsu ta zuwa gudanar da aikin ibada kamar yadda kafafen yada labarai suka rawaito. Kamfanin dillancin labarai na Associate Press ya bada rahoto kan kusan mutane 28 ne suka rasu, a yayin da kamfanin yada labarai na AFP ya ce adadin mutanen ya kai kusan mutane 70. sai kuma wani rahoton wanda yake bayani akan faretin ranar cika ciki wanda kamfanin Macy's yake shiryawa a duk shekara wanda aka gudanar da shi a garin New York da misalin karfe 9 na safiyar jiya sannan kuma da wani wasa da masu shirin wasa da ake kira Muppet suka gudanar a ƙarshe faretin da ake kashe awanni uku ana yin sa shine kaso na 90 da aka gabatar amma ba a jera ba an dai fara wannan fareti ne a shekarar 1924 amma aka dakatar da shi sakamakon yakin duniya na biyu sakamakon karancin sinadarin helium da ake amfani da shi wajen hura balan-balan. sai kuma mu jaridar Washington Times. Jaridar ta fara ne da labarin wasu daga cikin masoyan shugaban kasa mai jiran gado Donald Trump na gargadi akan gabatar da sunan Mitt Romney a matsayin sakataren harkokin wajen Amurka sakamakon zargin zai iya kawo barazana ga mabiyan sabon shugaban. Mabiyan na Trump suna kallon Mitt Romney a matsayin mutumin da ke wakilcin sasanci tsakanin kasashen waje, lamarin da Mr. Trump ya sauka akai-akai a yayin da yake kamfe. Tsohon shugaban jam'iyyar Republican a jihar Texas, Tom Pauken ya ce, zaben Mr. Romney dai zaben tumun dare. Sharin jaridin Amurka na wannan satin kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashin Hausa na murya Amurka ke cewa mu zama lafiya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashen hausa na murar amurka ni ne mai sauraron ku siya ku bala daga karamar hukumar micika jihar adamawa najeriya da allah ina so yin kira ga gwamnati tarayya akan yadda ake fitar da abinci zuwa kasashen waje tunda gwamnati ta sa doka a daina shigo da abinci ya kamata don allah gwamnati ta sa doka a da abinci ne saboda talakawa ne suke shan wahala suke jin jiki don haka mu muna goyon bayan wannan gwamnati ɗari bisa ɗari ko da buhari ya sake nema zan goyi bayansa amma don allah ya rika jin koke koke talakawa saboda talaka su ne suka zaɓe shi su ne kuma garkuwarsa don haka don allah ya rika jin amfani da duk abin da ake fara. assalamu alaikum mai wasan ka mai magana hamidu labuwa daga nan labuwa kwamin mariya cikin jihar bisa jamhuriya niger ta gwamnati Nijar ka taimakawa almajirai masu karatun allo musamman ma masu karatun muhammadiya ya kamata a taimaka zubar su bar tafiye-tafiye zuwa shanga su bar barace-barace na gode mai magana hamidu kadan lago to yanzu kuma ga labarai a takaice. ƙarin amurka suna ta fitowa suna cewa lalle sai a sake kirga kuri'un zaben shugaban ƙasar da aka yi tsakanin hillary clinton da donald trump musamman a wasu jihohi guda uku na wisconsin pennsylvania da michigan inda aka an da cewa yawan kuri'un hillary clinton sun zarce na donald trump fiye da kuri'u miliyan biyu ga kuma wasu rahotanni da ke cewa akwai alamun magudi a wasu mazaɓu daman dai tun cikin makon jiya wasu lauyi masana harkokin zaben suke ta tantabar shi shugaban kamfen din hillary clinton din watan john podesta suna ce mishi lalle ya sa ji a bincike wannan zaben da aka yi a wannan jihohin guda uku saboda suna jan aibanta kwamfutocin da aka amfani da su wajen jefa kudin kamar da mujallar new york ta nuna lauyin sun lura da cewa kuri'un goyon bayan hillary clinton sun kasa da maki bakwai a yankunan da aka yi amfani da kwamfuta wajen sa kuri'u ko kuma jefa su ba kamar goyon bayan da ta samu mai yawa ba a wuraren da aka yi amfani da takarda sannan kuma lauyan ila sun ce karin wata hujja da suke da ita na neman son ganin an sake kira kuri'un nan shine saboda yawan kuri'un da shi donald trump ya samu a dubu jihohin uku ba su shige kashi biyu cikin ɗari na dukkan kuri'un da aka jefa a jihohin ba to madalla duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa nan a sashen hausa na muryar amurka musamman ali mustapha sokoto da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da mai ba da umarni solomon abu da kuma injiniyanmu na wannan safe mr lobs baba ya koma keri ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake sallama da ku allah bamu alhini